أليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan aka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu cikin tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muke yi cikin wannan littafi na rijalun wani sa'un haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda fadilatul sheikh sa'ad yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala ya rubuta a yau insha ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya a darasinmu na saba'in a cikin tarihin babban sahabin nan mai daraja mahaddakin alkur'ani kuma masanin tafsirin alkur'ani masanin ilimin fikihu kani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wani sahabi shine Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu wanda baya mun ambaci ta inda ya fito bi ma'ana salsalansa ta wajen mahaifiyarsa da mahaifinsa nan kuma da labarin da annabi ya bayar ko albikir ɗin da ya yi dangane da haihuwarsa kamar yadda Allah Ta wa ta'ala ya sanar da ke sannan kuma da irin darajojin da Allah subhanahu wa ta'ala ya keɓance ga wannan bawan Allah sahabin annabi kuma jibo cikin addinin musulunci a yau za mu taki daga inda mala ya talabuhu lil ilm neman iliminsa wa tahammuluhu shada'id da yadda ya jure wa tsanani da wahalhalu fi sabili tahsili a hanyar tattara ilimi ko kuma neman ilimi daga nan za mu fahimci cewa abdullahi dan abbas da kasancewa a matsayinsa na kanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba kwanciya yayi ilimin ya shiga kwakwalwarsa ba Taki yayye ne ma saboda haka ilimi sai ka tashi ka nema kamar yadda yake kudi ma sai ka tashi ka nema mulki ma a yanzu kana kwance a jawo ka a baka mulki ko a baka matsayi ba zai yi ba sai ka nema sai dai wajen nema kana da kyakkyawan niyya to Allah zai taimake ka tun da yanayin zamanin haka ya bayar wato haka ya kasance idan kuma ka yi da mummunan niyya za ka zo ka tattaka jama'a ka matse su kai ta zuba musu kebul suna ta kuka to sai Allah ya tambaye ka ranar tashin alkiyama saboda ba don Allah ba kwarai da gaske baka da kyakkyawan niyya gaba da aka kiyasa ba hana ka siyasan ka ba ka fito ka nemi matsayi tun daga yanayin amma da duniya tana zaune lafiya wawaye ba su yi yawa ba da rakin tunani bai yi yawa ba to da dattawa waɗanda suke da ƙwarewa a ɓangarori daban-daban masu hankali ba mashaya ba ba kuma makwaɗaita ba su za su zauna su ce wane ki yafi cancanta ko ɗan gidan waye kuma a dora ki dole kowa ya hakuri duk wanda bai yi hakuri ba za su taru su yage shi saboda aka ko dattawan da muka ambata kun ji irin sifofinsu irin dattawan da aka samu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kuma bayansa waɗanda suka naɗa kalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to Allah ya samu dace saboda haka ilimi sai ka nema amma wannan babu mamaki wani lokaci a samu wani Allah ta'ala ya masa baiwa sai ka haifi yaro ya fara magana ya haddace Qur'ani ya haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya haddace manya-manyan littafai kowane ilimi aka tambayi shi ya ba da bayani yana yaro karami wannan za a iya samu jefi-jefi amma ku lura mafiya yawa mafiya yawa inda abin da ya kafi ilimi ne sai ka nema domin an samu ire-iren waɗannan sai ka samu ta wani waje kuma da matsala tun da akwai wani wanda ya bayyana yana hudu ba yana abin amma an ka masa rubutu ma na larabci ba zai iya karantawa ba kun ga da sauran aiki saboda yanka haddace ƙura'ani ba za ka iya rubuta ba akwai aiki ai ma haddatan ƙura'ani kuma su rubuta wato in ba ka ƙware ba ka yi saka rubuta ba musamman ma rubutu irin na bugun dutse ne na rubutun wari domin shi ya fi ainihin wani tsokale-tsokale da yawa ciki kuma duk abin da aka gwada ki za ka ji maka abu kaza ne yana gwada kaza ne amma rubutu irin karkiya ko turkiya ko magribi da sauransu za ka samu wani lokaci akwai dan sassauci babu tsarabe a ciki to abin da aka sani da ilimi sai an nema tun da jikokin annabi 'ya'yan annabi da 'yan uwan annabi su ma nema suka yi manzo Allah ke karan kansa wanda ya karanta da shi mala'ika jibril sa a shekara ta ƙarshe kafin ya bar duniya mala'ika jibril sau biyu yana zuwa yana maimaita masa karatun Kur'ani sau biyu Ya ce da wannan alama ya gane cewa shekaransa ta ƙarshe kenan a duniya domin sau da yake zuwa amma karanta ya zo sau biyu domin a tabbatar wa annabi inda aka soke da kuma inda aka tabbatar da abin da aka yi sassauci tun da Allah ya ce ma nasak min ayatin aw nunfiha na ce bi khairin minha aw misliha saboda aka sano quri'uka falatanta inda ka manta an kafe shi kenan an soke shi amma inda baka manta ba yana nan saboda aka sai da suka yi sau biyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka in an ce gifted to dole sai ya wahala a waɗansu wurare sai ya mai da hankali to sai wannan gift ɗin ya masa amfani eh. to abdullahi dan abbas duk da kasancewa annabi ya yi masa addu'a tun ma kafin a haife ki da lokacin da aka haife ki da lokacin da ya yi wayo to sai gashin nan ya zo bi neman ilimi amma kafin nan mala ya ce inna hadal ilma lalle wannan ilimi da kuke gani la yunala bi rahatil jasad ba a samun safa da kwanciyar jiki a kwanciya same shi ba zai yi ba kaga abin da ya lalata samarin mu ne yanzu kenan kwarai da gaske yanzu samari da yawa ba sa son su sha wahala kawai su suna son su samu ilimin ne a dunkule yasa dole ku ta waye kuna dungurawa ku ta leko kuna dungurawa ku ta nafke kuna dungurawa yanzu university ma ina jin sun sa cut off din abin nan din 140 suka sa da ana 200 da wani abu an dawo 180 an dawo 160 yanzu an 40 kuma mutum yana su aji uku idan ya maka rubutu yadda kasar rubutun tsutsa tafiyan tsutsa kuma hagun da dama yadda ka san tafiyan tsutsa wannan an samu ɗan elementary na da sai ya bude ido ma graduate tunda wani graduate din ki dai kawai ya graduating ne kawai an bar ki da gardin boko bai iya komai ba to ai gara gardi ma na qur'ani don gardi na qur'ani duk inda ka tabo masa zai fada duk wanda ka ji an ce maka gardi qur'ani ya masa laushi wani ya haddace ba a jere ba amma dai kusan duk inda aka dauko zai karanta maka tsaf amma ban da garijin boko Allah kyauta saboda aka ilimi ba a samun jiki a kwance ba zai taɓa yiwa ba walan yi ba a a nan mala ya ce fa ilimi fa ba zai taba baka wani bangaren sa da ba za ka taba samu duka ba ilimi ba cewa duka an hada shi gaba daya wallahi ko farfesa ka samu ko kansa ya sude saboda tsaban farfesanci sai ka samu halayinsa da abin da bai sani ba nun ko tsawon lokacin mutum ya kai matsayin farfesa sai ka samu gashin nan duk ya cinye haka in ya daɗe yana abu sai ma ya ajiye hulansa tukuna amma duk da haka sai ka samu a layinsa akwai da bai sani ba wa fauka kulle zai ilimin halin wannan ka'ida ce to ilimin idan da za ka dukufa mala ya ba zai taba baka wani ɓangare ba hata to ta yaho kulla sai ka ba da dukkan jikinka gaba daya shi yasa mai talimil ya yayi gaskiya ala la ilma illa bi sittatin tanbika an majmu'iha bi bayani zaka wa hirsun wa sibarun wa Furgatun wa irshadu ustadin wa tulu zamanin in ba ka hada waɗannan abubuwa ba zai yi ba amma yanzu mutane suna wahala a makarantu zai ga suna ba wai wahalhalun da shugabannin gwamnati suka sanya ku a ciki ba ba shi ake magana ba ko akwai gata to sai ka wahala baya da za a yi ka kwana kana bacci sannan kuma ka ce kana son ilimi ya shiga kanka ba zai yi ba ka kwana kana bacci malalaci kawai to da yaushe karatun zai shiga akwai lokacin da za ka ware cikin dare dole ka tashi bayan ba dole ka dan taba in yaso ka dan kwanta kafin ka fita wajen aikinka ko wajen sana'anka to wannan shine zahirin gaskiya yasa suka ce duk wanda ya dauka za a samu ilimi ba tare da an wahala ba to idan ya mutu kuka zo za ku yi masa sallan gawa to kai kabbarori hudu kar ku yi masa addu'a kawai ku yi sallama saboda wawa ne gare ya tafi lahira a jaki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum kaga babu Allahumma ghfir lahu warhamhu babu wa min yana daga cikin wasiyoyin da ake yi ga masu neman ilimi isir ala zullil ilim yoki ka izza ka yi haƙuri bisa kaskancin ilimi to sai ya baka ɗaukaka ya sa tun kafin mutum ya gane menene naira menene matsayi menene abin nan zama da mata da 'ya'ya to kamata yi ya dukufa ya nemi abin da yake so ya nema sai ya kai wani munzali tukuna don kun wanda bai da yaya yana ganin yaya abin sha'awa a dauki wannan a yi kaza wani lokaci har za ku yana ganin yara zai dauke su to in yayi gida shi shekara uku ko hudu ko biyar in ya ga yayan ma fatattakan su zai yi sai ga yana kokarin kaucewa don a da bai sani ba ne yanzu ne ya fara sanin gida kuma duk matan da kake soyayya da ita kana zuwa hira na maka daɗin baki to an yi aure ka bada sati biyu ko uku wata ranar ka zo masallaci bayan sallah ka rinka addu'a kenan baka saba ba ana ce ka je gida mana kana ce ku banni saboda baka san menene ba wallahi yana daga cikin abin da yake rikita magidanta wannan cafane ne din nan samari da yara kanana ba ku sani ba wannan cefa ne ya sa aka bude islamiyyar magidanta duk yawa suke yi saboda islamiyyar ba ta dadewa kun san riban ku riban fa kuke samu ko advantage din da kuke samu shine fa karatun masallaci kuma randa duk aka bari wallahi matanku sai sun wulakanta ku warai da gaske domin sai sun kunyata ku wannan dan karatun ma ana yi kana tunanin tafalin gobe tunda wani za a gaishe mai gidan ya zona maka ido amma fa hankalinsa baya jikinka yana wani waje daban eh, wannan cefanen nan to ku shirya samari kafin ku zo eh, Allah ku shirya saboda haka isbir ala zullil ilim kai hakuri a bisa kaskanci na ilimi wuce ka izza to zai baka girma da daukaka shi yasa wani lokaci yake karanta tarihin malamai da yawa domin aji yadda suka wahala yadda suka nemi ilimi cikin wahala kuma Allah ya ba su daukaka da shahara wanda waɗansu ma sun tafi lahira ba su ci moriyan ilimin da suka samu ba ba kamar ilimin zamani yanzu ban kai digiri na daya ko na biyu ko na uku to za ka zo kana don samun akwai waɗansu 'yan abubuwan mata inda za ka samu na duniya za ka samu walwala wannan shi zai sa mutum ya ɗan samu natsuwa da kwanciyar hankali ga daga nan duniya ka fara ɗan morewa in ba domin haka ba da karantar wannan da ake yi wallahi sai an addabe ku gaba daya sai an shigo mu cewa a rufe kofa duk wanda bai saka dubu ɗaya ba ba zai sake dawowa ba amma don ka zo kana haske da mayamayanka da menene mai yawa ba san shagonka ba ba san ofisinka ba ba san gidanka ba kuma ba wani dalili ba ba za sani ba ai kaga sauki ne mu yanzu gatan da muka samu kenan amma a wancan lokaci fa ko certificate din ko takardar primary ba su da shi amma kun ga akan littafansu ne kuma muka gauru muka samu certificate yanzu mu muna walwala su ba su yi wannan walwala ba sun wahala wajen neman ilimi sun wahala wajen rubuta ilimin sun wahala wajen bayar da ilimin sun tafi lahira a haka Allah gafata musu وابن عباس رضي الله عنهما قدوة لطلاب العلم عبد الله بن عباس abin koyi ne ga dalibai masu neman ilimi wa manaran lisa'irina na tariqil ulama kuma haske ne ga masu tafiya bisa hanyar malamai yaqulu radiyallahu anhu fi abdullahi dan abbas da kansa yana cewa lamma tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi alihi wa sallama qultu li rajulin min ansari ya ce lokacin da ya karbi ran manzon Allah shekara ta goma bayan hijira ya ce sai na ce ma wani abokina sa'ana daga cikin mutanen madina Na ce halin manak alu ashabar rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ka zo mu rinka tafiya muna tambayoyi wa sahabban annabi fa innahumul yawma kaseer saboda yau suna da yawa mu je mu tambaye su duk bayanan da manzon Allah ya yi mu kwashe da gare su mu kiyaye wannan shi yasa abokantaka tana da kyau ka samu abokin da zai dora ka kan hanya mai kyau amma abokin da zai lalata maka rayuwa to karka yadda da wannan dalilin da yasa iyaye aka ce su sa ido kenan dangane da abokanayen ƴaƴayensu tun wadansu abokan su suke lalata yara kai kana kokarin ka wadansu kuma suna lalata maka musamman masu irin son banza din nan su ba za su yi wahala ba suna son su samu a banza sai sace-sace da waɗansu abubuwan da ba su dace ba kwarai da gaske to shi ne yake faɗa ma abokin karatunsa ko kuma abokin sa'ansa da ce ka zo mu je mu tabe saboda neman ilimi kuna ko biyu ya fi daɗi kwarai da gaske ya fi daɗi saboda muka zo muna neman ilimi da kai bayan mun je mun yi karatu muka dawo zan ce karanta mana in ga karanta sai ka ce kai ma karanta mana to yau da gobe da ta nan ake gane wanda kwakwalwansa tafi ja kuma wanda kwakwalwansa take baya-baya saboda wannan abokinsa ne ko takwaranta to wata rana taki zai yi dan uwan nasa yana bacci yana ta minshari yana ta gwarfi shi zai taki da dabara ita maimaitawa don saboda in gari ya kada ji kunya da kowa a makarantun boko abinda muka yi kenan za a ba da waƙoƙi kamar baiti ɗari sai mutum ya je kwana kai da safe sai ya zo ya ja na farko ya ce wanda ya sai ya ja na biyu sai ka samu takwarorinka in ka ja na farko sai wani ya ja na biyu wani ya ja na uku wani ya ja na hudu haka sai an je ɗari nan haka za a yi ta zagayawa to sai ga kowa yana karatun ba don Allah ba amma daga baya in an yi wayo kuma zai zama domin Allah dama haka ne kwarai da gaske suka duba ka gani duk waɗanda suke abokai ne suka shiga suna karatu tare to sai ka samu wannan munafasa wannan tsere-tseren to amma bayan sun samu abin da suka samu sun kwana bi kowa zai hankali tunda kowa zai kama gabansa in ma ka fara ba don Allah ba zai koma domin Allah in ka gyara niyyarka to da ya kira abokinsa ya faɗa masa haka faƙala buɗan bakin abokin sai ya ce wa ajaban laka ya fula abbasin da abin mamaki ya kai abdullahi dan Abba. a taron nasa ya ta juna ilai sai kana nan kana gefe kawai kana gani yanzu wata rana mutane za su zo suna bukatan ka yaushe mutane za su saurare ka yanzu ba wanda ya san ka a ka mata a ribibi kuma haka ne ai kamar nan talaka ne ya ce bari ya zo ya karatu ka je kana ta bata ka da Allah yanzu malamai duk sun yawa yanzu yaushe har za ka zo ka yi karatu ma ana jin motsin ka wa zai saurare ka to ka lura da wannan Abin da abokinsa ya faɗa masa kenan yanzu saboda haka kar mu bata lokaci waye zai zo har yana sauraron ka waye zai bukaci ilimin da ka tara wa fi nasi min ashabin nabi sallallahu alaihi wa sallam man kana ganin ga manya-manyan sahabbai duk yadda kai ba za ka kamo su ba to kaga duk wanda ya razana kama ya ce ga manya-manyan malamai masu doktoci da farfesas da menene da wanda Allah ya ba su haddan Kur'ani da menene ka kwantar da hankalinka da Allah duk yadda ka yi ba za ka wuce ba za ka wuce su ba to ya yaudare ka saboda na Allah ne abin na Allah ne in Allah ya riga ya kaddara ka kana bin hanyar za ka samu ina fata an gani to bari ka ji abin da ya faru fa ka zalik sai wannan mutumin madina ya ce aiki ba zai yi wannan aiki ba wa aqbaltu alal matsala. mas'ala ce ni sai na kyale shi sai na sa wato neman ilimi da tambaya a gaba na gadan gadan yace fa in kana la yablughuni al hadith an al rajul yace wallahi ina zaune a cikin birnin Madina za a ce wani sahabi ya faɗi hadisi fa'atihi wa huwa qa'im duk inda yake na kan je same shi wani lokacin samu yana baccin rana domin kun san bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sahabbai da yawa sun bar binnin Madina saboda ba sa son su zo masallaci babu annabi bare da gaske domin duk waɗanda suka saba shine yake jan sallah shi yake kaza to faran da aka ce babu manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mazala ne saboda an saba an shaku yasa sai suka bar binnin Madina bilal shi ma mai kiran sallah annabi lokacin da annabi ya rasu shi ma ya bari ya sa wata rana bayan wasu shekaru da ya zo ya yi wannan kiran sallah sai ya tunatar da mutane shekarun baya su waɗanda suke zamanin annabi wasu har kuka suka yi ƙwarai da gaske saboda an tunatar da su abin da ya faru a can shekarun baya saboda haka abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yace zan je in samu mutumin tunda an ce zai ce annabi ya ce kaza shi kuma abdullahi dan abbas ba shi ya ji daga wajen annabi kai zai ba tunda lokacin yana yaro ba zai ya ce dukkan hadisai annabi ya fala masa ba tunda akwai inda za a je a zauna ma ba za a neme shi ba in ya je ma za a ce kai fita tunda akwai yakin da aka je kwarai ya fito yana ya maza Allah ya ce kai shekarunka da saura koma abdullahi dan abbas din mai da aka yi da aka zo wani yaki sai aka ce koma ya to ai an bar wane wane sa'ansa ne ya aka bar shi ya wuce sai aka ce to kai ma zo ka wuce kusa ana samun haka shekarun bai kai ba wani kuma za a shi yana da kuzari yana da dabara ko yana da dan auki ana ganin zai iya bada barazana wani kuma yana nan tare to kaga in aka ce wa sa'an kai wuce zaka ce yaya aka yi sa'an kai wuce kai ba za bar ka wuce ba to kaga in akwai irin wannan yanayi ko dan su hadisai da manzon Allah zai faɗa Abdullahi dan Abbas baya wajen to amma idan ya ji wani sahabi ya ce annabi ya ce kaza to yakan je har gidansa ya samu yana baccin rana shine qa'il qa'il jami'i qa'ilun kamar yadda qur'ani ya ambata fa atawassadu ridai ala babi yace sai in je in tattara dan umma na in na gaji da zama a kofan gidansa har filo nake yin kwanta kun sa wace lokaci ma babu benci amma yanzu wadansu kofan gidaje ba akwai benci akwai da kaliba in mutum ya gaji da zama ya kwanci yake yi kwarai da gaske ne eh, mataki da hannunsa wani kuma in yaji babbar riga dama yake da ita ta dame shi shi kenan sai ya cire babbar riga sai ya yi filo da babban riga haka dattawan da suke yi shi ne abin da yake faɗa mana ba zai aika a kira shi ba amma yanzu kai ka zo gidan liman gadan-gadan ka aika bai fito ba ka sake aikawa bai fito ba ka yi tsaki ka kama hanya ka tafi ka tafi har bangon duniya akwai wanda suke mana haka alhali kai baka sanya ya aka yi ma hannun zamo liman din ba kuma mai yi abin da ya kawo ka damuwa ne abin da ya kawo ka to ka jira ni mana ko ka jira limamin ya fito mana amma ka aika na farko ka aika na biyu ko ka buga waya ka buga ka yi tsaki ka ce na ita buga masa ka san me nake yi inda zan bi wayoyi irin naku to karatun ma kwacewa zai yi inda kowa idan ya zo gidanka za ka fita wallahi ba za ka maimaita karatu ba ko mutane kowa ka hadu da ke kashi 95 a cikin 100 damuwa za su gara maka tunda ba masu kawowa ba ne Allah ya kyauta to masu neman abin da yake da tsada ma na ilimi ba sa aikawa ba sa aikawa wani kuma in ya zo baka fito baya abin nan sai ya zo sallah ya ce duk yadda aka yi zai fito sallah mu tarke wallahi ran da nake da wani abu ko menene shi yasa in na tashi daga sallah bata rai nake yi domin duk wanda ya tingare ni ba zan saurare shi ba wani bai san rikicin da kake ciki ba Allah ya kyauta kun ga daga waɗannan bayanai za mu fahimci yadda ake koyon ladabi shi fa a matsayinsa na ƙanin manzon Allah ƙwarai da gaske yana daga cikin alu rasulillah duk inda ya jefa zai iya gadara da wannan amma bai yi ba ya ce fatuk sai an rihu alayyar turaba ya ce yana kwanci a kofan gidan mutum amma iska za ta ɗebo kura ta tsora masa ka dubi musamman irin gine-gine na ƙauye ko kuma na da iska tana kaɗawa inda kana zaune a ƙofar gida kura zai bule ka waɗansu wurare har yanzu haka ne ya ce amma yana nan yana hakuri fa ya kurjo ya ce can wani lokaci sai sahabin ya fito fa ya rani sai ya ganni shi fa wancan sahabin da ya fito babban sahabi ne wannan fa wanda ya ji abdullahi dan abbas shi kuma karamin sahabi ne tunda yana cikin yaran sahabbai amma wannan sahabi yana fitowa yana gani na fa ya kulu sai ya ce yabna ammi rasulillah ya ce ni an ce wani yana mun magana ya kai wato ɗan baffan manzon Allah ala arsalta ilayya fa'atika me yasa ba za ka aika in zo in same ka ba wannan ya gwada kowa aikawa ma bai ba yana zaune yana jiransa lokacin da ya fito in zai baki ilimi akwai lokacin da zai baki kenan in ba zai bashi ba ko da wani abu ne ma raka ki zai yi wani a wajen rake yanzu a fala masa to ka fito da gaggawa ka makara za ka tafi wani yana ce maka jimana jimana yaushe za ka saurare shi shi bai san ma'ina za ka je ba yana ce maka jimana kuma ka saurare shi ba sai ya je can ya ce kuma malaman na akwai girman kai wallahi girman kai ba sa sauraron mutane to an ki sauraro in kai zuciya kai ma sai ka je ka nema ai haka ne kuma mafiya yawa wallahi in kaga mutum ya zo ya matsa maka a gida ya abin nan ko talauci ne ko yayi sake uku yana son mafita ɗaya daga cikin abubuwa guda biyun nan ne daga experience din da na da na samu ko talauci zai fala maka damuwa ko kuma an yi sake uku ana son a ji bakin ɗinka yasa sai ka natsu ka ji ai wallahi wani abokinmu ne za a gansu duk a rikice wani abokinmu ne muna ta mutu ya sake matarsa sake uku lokaci guda to shi ne an ce masa sake bai yi ba wasu sun ce sake ya yi ko abin nan in ce kun sai shari'a kwamishin ya eh to kuje wajen su warware mu a'a wai an ce a zo a same ko an ce kowaye ya ce a zo a same ni ku je shari'a kwamishin ko ku samu alkali dun ya fi mun sauki ya fi maka sauki shi ba da hankali ne ya sake uku lokaci guda maganinsa kenan saboda haka idan sahabi ya fito wanda nake son in tambaye ki hadisin annabi guda daya ya kance ya bana ammi rasulillah ya kai dan baffan manzon Allah ala arsalta ilayya fa atika me yasa ba za ka aika mun ba a ce ga dan baffan annabi ga kanin annabi ya zo ya guje zan fito a guje zan fito fa aqulu ana ahqqu an atika yace wallahi ni ne na fi cancanta an zuwan same ka amma yana zaune a inda yake nake in kira ka a to na zo gidanka ma ba zan kira ka ba sai lokacin da ka fito saboda ilimi shi haka yake ya sa liman malik yana daga cikin malaman da Allah tabaraka wata ta'ala ya ba su ilimi kuma ya ba su takazanzan ya ba su zan saboda za a kira ke zai karantar zai ce hawa shi ba zai je ba yana inda yake duk wanda yake so ya zo inda yake dauki ilimi wannan yana daga cikin abin da ya ba da martaba wa imam malik amma ni yanzu ana bani dama a gamban hausa wannan karatun gaba ɗaya zan ɗauke shi koma gamban hausa yi haifin zali ke na mafi sauki amma kun san dalili ne wani lokaci na kan duba abin da wani lokaci kuma malaman dole a musu wuzuri gaskiya inda malami ya zo yana karantar da mutane baya mai da hankali akan abin da ya shafi sana'a ba zai yi ba yana karantar da mutane to ku me yasa ba za ku tallafa masa ba ku me yasa ba za ku yi ta sadaka ba sai mutum ya zo ya roka in ya roka ma yadda ya roka ba za a baki yadda ya roka ba me yasa idan malami ya samu wata kafa ba zai je ba kuma ku zo kuna ta guna guni eh ai ba zai yi ba ba zai yi ba dole mutum ya samu mafita kuma ya ce in kana malami ko kana liman in fa kana da yan uwa a kauyuka dangin iya da na baba suna wurare daban-daban to fa su suna ganin kai din nan wani jigo ne duk abin da ka abu na sai ta jibga maka wasu maciya duk wani idan ya zo in aka dafa abincin gidanka sai ya ci abincin mutane uku kafin ya zama normal to kai in baka samu tallafi ba baka samu taimako ba don girman Allah ya zaka yi Allah ya kyauta ya za ka ba da labarin wani limami yana jin kowa kaduna ne kowa ina ne ya ce ya yi wa nasu ya ce ya kuta zan kafirai ina jin kowa an sace masa makin jinsa ne kowa da ai kaga kana taki kana tankawa zai ɗebo ta aya kawai ta ko'ina ya jibga maka Allah ya kyauta saboda haka akwai wani kalifa ya ce a kira masa imam malik ya ce saboda kalifa ne zai je ya je sai ya ce to na kira ka ne domin in ji ilimi da abin da ya ce su ce ilimi kan ba nan ba ne inda littafin mawatsa ne ya ce ba nan ba akwai inda nake ba da karatun littafin muwatsa kana iya zuwa amma a matsayinka na shugaba ka kira ni na zo nan amma ilimi kan ba zai yi ba ya ce to muna zuwa aka zo da fadawa da menene aka zo aka kafa kujera malam yana kan kujera shi ma yana kan kujera ya ce to al'ilmu ya alwala yula alai saboda in ka hau kan kujerar ki kenan sai ilimin ya ta zurarewa ta kasa sai dai kana da ciwon kwankwaso ko dattawa ne eh dattawa za a je musu kujeru sai su zauna <laughs> eh kada wani ya waiwaye kuwa ai dattawan da muke tare da su da suke zaune a kan kujera ba na girman kai ba ne amma yanzu wani abin nan za ga wani lokaci na clothing din tafsir ko mai wata ran za mu ci a je kujeru wata ran za mu ci a daga kujeru koma waye ya zo ya zauna wannan ita ce ka'ida saboda ilimi kaskantar da kai ake yi gare shi ba gwada girman kai ake yi gare shi ba inda har ana son a samu yasa abdullahi dan abbas ya ce ana haƙo ana atika ni na fi cancanta da in zo maka fa'as'alwaka in tambaye ka ƙwala wannan ya kawo mana labari ne daga cikin yadda ya wahala wajen neman ilimi kun ga daga nan za mu gane cewa a matsayinsa na kanin annabi na ɗan baffan manzon Allah wanda manzon Allah ya masa addu'a wanda bai shiga ma rigingimu da yawa na duniya ba amma duk da haka sai da ya mai da hankali wajen neman ilimi ya ce ana haka ana cikin haka fa baƙiyar rajulu hatta ra'ani ya ce wani abin mamaki wannan takwara na aboki na sa'ana sai Allah ya masa zaun kwana wata rana kawai sai ya ganni wa kadi cama an nasu alayya mutane sun taru suna sauraro na ina ba da ilimi faƙala hazal fata aqalu minni yaje yana labari zai ce wannan kun ga aboki na wallahi fi ne hankali shi ya bi hanyar da ya samu ilimi gashi mutane suna sauraron su mu kuma mun bata a ribibi dama haka ne idan ka samu ilimi daman bayarwa ke yi ya dai kuma wajen bayarwa babu yadda za a zo ana wulakanta mutane ana kaskantar da su zace mala ya haya taki jahili taki saboda kai kaɗan fahimci wani abu ka san abin da mala ya haya fahimta kemala ya kubu kai fama da kyamara ba ku ya tabuka komai to in ya bata kyamaran ba a ganin sakon kai yanzu an barka da kyamara ba za ka yi ba kuma shi yana da 'ya'yan da suka haddace ƙura'ani in ma ke biya haddace ƙura'ani ba kai kuma fa eh ba ce kai wanta ritayen nan kai ka dame mu ba biya ka ba ba biya ka ba ai bari ta yake ma akwai kalmomin da zai fada na shawarwari ba haka ba ne tun da zai yi wahala ce akwai ire-iren waɗannan dattawa mutum ya zo ya ketare iyaka ko wani ya yi rashin kunyan ya yi abin da bai dace ba ai dama haka ne to saboda haka in ka nemi ilimi zaka wahala wajen bayarwa kuma ka saukar da kanka kamar yadda Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhu yayi kuma wannan sa ya samu daraja da martaba a cikin addinin Allah ilmuhu radiyallahu an to ga wani sample daga cikin iliminsa wannan ma kima labari ne an sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma abdullahi dan abbas da kansa yana bada bayani Kale yace kana umaru ya ce sayidina umar kalifan manzon Allah na biyu ya kasance yadkhiluni ma'a yudkhiluni ma'a badar yana shigar da ni cikin dattawan da suka halarci yakin badar lokacin da aka yi yakin badar Abdullahi dan Abbas yana ina mun koma baya daga shekarun da muka ambata amma dattawan da aka yi yakin badar da su wanda annabi ya ba su good recommendation wanda in suka yi magana ko ba aya ko ba hadisi maganansu ya fi na kowa amma sai gashi na Umar idan ya zo shawarwari zai kira su kuma sai kira Abdullahi dan Abbas shi kuma yaro ne karami sai ce kai ma zo Baka annaba adahum da fi nafsi to walansu daga cikinsu ya suka ji ba su ji daji ba za a kira su dattawa sannan kuma a kira abdullahi dan abba mai matsayinsa eh saboda dan baffan manzo Allah to a kira baffan annabin mana shine sa amma ba dan baffan annabi ko kaninsa ba kun wannan ya gwada ma a lokacin wato bai bunƙasa yadda har za a rinka sauraronsa ɗari bisa ɗari ba tun da ba su ji daji ba har sun yi magana faƙala wani daga cikinsu ya ce limatur haza ma'ana wani sai da ya tinkari umar ɗan kassab ya ce me yasa kake shigar da wannan yaro tare da mu walana abna'u mislo muna da yaya kamansa a kira ubansa mana amma a kira shi kuma ana tattaunawa kan abubuwa da yawa Sosai dai kafin mu yi nisa duk lokacin da aka zo aka fahimci yaro yana da basira ko yana da hikima to akwai abin da ya kamata ringa jawo shi ba lalle ya magana ba yana ganin abin da yake gudana saboda ya ringa daukan darasi eh ba irin wawayen yaran nan makaryata yayin shaye-shaye ba masu hankali yake magana yasa ko da masallatai ne wani lokaci zaka ga idan aka zo akwai makarantar hadda da menene ana zare waɗansu yara sai a zuwa ce su zo su ringa jan sallah to ko wani yaron yana dan giligili hakan nan to za ga ya dan dawo saiti wani ko babansa yana kirme an haka ce dan kafa yana jan sallah sai ga uban ya zama dattijon dole kwarai da gaske saboda wani lokaci za faɗa masa bakar maganan da yake in ya kauce hanya za a faɗa masa bakar maganan da ba zai ji daɗi ba ko a faɗa wa ɗansa bakar magana don haka da haka ake tarbiyyan yara ba kore su ake yi ba ko a gida a ce ka cin abinci ka fatattake su ka za ka yi wani abin nan akwai inda ake fatattakan su akwai kuma inda ya kamata a zauna da su ina fata manya sun gane bambanci to ne suka fada ma umar wannan karba ku manta umar an kafa khalifa ne wanda shi ne daga cikin khalifofi na musulunci ya fara yawo da bulala kana kauce hanya komi girmanka zai dora maka to saboda gobe kar ya sake za ka yi kokari ka bi saiti saboda wani lokacin mutane sai da haka duk da tsananin da yake yi da tsayawansa tsayin daka wannan sahabi bai ji tsoronsa ba sai da ya tambaye shi ya sa an kaga gwamna ya wani wani abu kana kwamishinansa sai ka ce ranka shi daɗe mu ba abu kaza ɗin nan fa ba mu gane ba kwana dukkan cewar babu albashi ba mu gane ba mutane suna ta gunaguni ranka shi daɗe ya kamata mu fahimci menene in ya so mu sai mu ba da umarni a jiya ta bayanai amma an zo an ce maka ga wani nan ya kwana sittin ba biya ke albaki ba ta ce a'a gwamnan nan ba wanda ya sai masa magana wallahi kuskure ne hatsari ne ai ba an ce ka fito cikin jama'a ne ka haura shi ba ba haka yake yi ba da hikima tun da kana kusa da shi kai kasanta inda za ka fito masa ranka shi daɗe wannan matsalan nan fa har yanzu matsalan nan fa tana nan duk bayanan da ake yi a rediyo fa shirme ne ranka shi daɗe matsalan nan tana nan a yi kokari a gyara su yana iya yiwa ce ni ma kaina ya kulle mai kake gani ni ina ganin a kira wane da wane wanda kowa ya musu shaida ba 'yan tuwa-tuwa ba ne abinda suka faɗa maka ka ɗauka duniya ta musu shaida kwanakin baya mun yi hudu ba kan amana ko cikin al'umma yanzu aka zo aka ce wane wani zai ce dan dama dama duk amanan da ka ba shi zai rike ana ce liman wane ce cap hijab wani ma zai kaji ya a kan liman wani ko malawa ne a gara mu ko ba ka bane sai ce wallahi gara mu to ko duniya ma wani lokaci su kan san menene ke yasa don in ba a samu haka ba wani lokaci shugaba za a yi ta jin haushinsa eh, a yi ta masa Allah ya isa yana tsine masa akan abin da yake shi bai sani ba ma amfanin kusanci kenan to shi yasa wani ya tinkari umar ya ce muna da yaya kaman wannan me yasa kake shigar da wannan yaro muku baka faɗa mana dalili ba fakala umar sai umar ya ce ku kwantar da hankalinku innahu minni eh, innahu minni haisu kad alimtu ya ce shi din nan a waje na abinda kuka sani ne amma za ku gane in ba ku sani ba za ku gane suka ce to shi kenan ahu za ta yi min shi yasa wata rana da ya kira dattawan sai ce ya kira abdullahi dan abba aka kira ki fa adkhalahu ma'ahum ya zo ya ce shigo cikin su ya shigo cikin dattawa amma abinda malamai suke bayani suka ce irin wannan shigowan ba irin wanda yaran yanzu suke yi ba barai da gaske kasan mutumin yanzu an zace ga kwamitin masallaci dattawa mutum goma Suke na aka ce shi kuma ya dan haddace izo talatin bismillah yana zuwa sai ya tsatsallake su yana da izo talatin bari ya tsatsallake su don bai sa a wannan izo talatin da ya haddace ba zai albarka ba ba haka ke yi ba saboda in ya tsallake mutum shida ko mutum goma ya tsallake su ya je can ba su suka ce zo ka tsallaka ba inda tijon ya ce kafansa yana mike ya ce zo ka tsallaka karka damu zo ka tsallaka wannan already ke ya baka dama amma haka kawai ka zo inda za ka tsallaka kaga kafansa yana mike to kamata ya ka ce baba zan wuce in babu wajen da za ka wuce sai ce a yaro tsallaka abinka to babu matsala wani kuma zai daga kafansa amma ka tsallaka to ya gwada baka da hankali kwarai da gaske to in ka tsallaka dattawa goma wanda yanka bintika bincika za ka samu sa'an ubanka ne yanzu idan da ubanka mahaifi yana wajen ka zo kansa ya za yi in ke baka tsallaka shi ba sauran sa'o'insa ka tsallaka su to baka da kunya ya gwada babanka kake ganin darajarsa ko mutane ba za su daraja shi ba kwarai da gaske to saboda haka da aka ce shigo karka ɗauka ka yi ta fasara ka ce ai gadan-gadan ya shigo ba haka ba ne tun sa'o'in mahaifinsa ne da ya shigo sai ya zauna فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا illa عبد الله Abdullahi dan يتي أغاني ya gani إن an zauna an yi shiru yace wallahi ina ganin ya kira ni ne a wannan rana yana son ya gwada musu matsayi na ni so ya gwada musu matsayi na ni saboda yana yana tsike yayi ready kalama ta taquluna fi qawli ta ta'ala budan bakin khalifa Umar radiyallahu anhu sai ce mai za ku ce dangane da fadin Allah maɗaukaki idza jaa nasrullahi wal fath sai shiru yana nufin wannan sura idza jaa nasrullahi wal fath idan nasaran Allah da buɗe suka zo wa ra'aitan na sayadkhuluna fi dinillahi afwaja kuma kaga mutane suna kiga addinin Allah jama'a jama'a da mutum ɗaya-ɗaya ake shiga yanzu kuma jama'a jama'a fa sabbih to kai tasbihi fa wannan fadin ke yake gwada amsan iza na farko fa bi bihamdi rabbika wastaghfirhu to kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka kuma ka nemi gafararsa huka na tawwaba lalle ya kasance mai yawan karban tuba ne saboda haka abin da yake nufi wannan sura me za ku ce faƙala ba zuhun sai waɗansu dattawa suka ce amarana an nahmudallaha eh, marana ko umirna an mana umarni mu gode wa Allah wa nastaghfirahu mu nemi gafaranta idza nasarna idan muka ci nasara a yaƙe-yaƙenmu wa fataha alaina ko nasara nasarana idan Allah ta'ala ya bamu nasara ya taimake mu kuma ya muna buɗe. a wajen yaki kenan muka yi ta murkusa kafirai waɗansu fasaran da suka yi kenan wasu aka ba a duhun falam ya shayan waɗansu ka yi shiru ba suke komai ba don saboda abinda baka da ilimi a kansu ba za ka yi magana ba wala takfu ma laita laka bihi ilimin wannan tsarin tarbiyya ne shi yasa ko a yanzu akwai bangarorin ilimi daban-daban haka zuwa na magana in baka sani baka yi shiru kamar wanda yake layinsa ne ya yi magana to amma kun gaya nan fa abdullahi dan mazud bai yi magana ba saboda lokacin duk da suka yi ta faɗin haka shi a cikin zuciyarsa ko iliminsa ya gwada masa cewa duk suna budun-budun ne amma bai nuna ba amma kaga yankan rake zai ce ba haka bane to ya bata eh zai ce ba haka bane alhali idan mahaifinsa ne ya faɗi haka ba zai yi garajen tozarta shi ba to ba haka ke ba sai ka yi shiru ko da ba a tambaye ka ba to cikin hikima tun da hanci ko wani goho ya zo ya kwada sallah a masallaci yana bada labari walansu yan islamiyya suka gane kai tsohon na a kiɗime ya sallah wallahi sallar nan suka ce wannan ba za ta karbo ba kaji yara ma sun ce sallar ba za ta karbo ba da suka je waje sai suka yi kuskus suka ce mu je mu gwada masa muna rigima mu yi masa tambaya suka zai suka ce baba tsoho mu ne muna rigima wannan ya yi abin nan wannan ya yi abu kaza a sallah ni na ce ba daidai ba ne wannan ya yi kaza kaza ya ce kai ya ce kai yi naka ya yi sai ce kai ma yi naka yayi sai ya ga babu bambanci amma kuma da bambanci da nasa sai ce kai yara kun koya mun sallah da dabara ku tashi ku tafi <laughs> eh, eh. wato sun koya masa sallah da dabara kenan ya ce ku tashi ku tafi to waɗansu ce a alola ne waɗansu ce a sallah ne labarai iri daban-daban eh, irin waɗannan labarai domin a karantar da mutane babu laifi kwarai da gaske tun da ai ba a kira sunan wani ba ba a yi abin da ba kawai an ce wani sai dai kawai ba wanda aka raina sai tsoho tsoho ne aka raina na saboda haka bai yi magana ba fakalali ya kaza alika ta kolo ya na abbasin sai khalifa umar tun da shi ne shugaban majalisun ya ya kai dan abbas ya kai ma abinda kake fada kenan kamar yadda waɗannan suka fada kai ma abin da kake faɗa kenan kultula ce sai na ce a to kaga dattawa dole su saurara to yaro ya ce ba haka ba ashe yana da da'a ya sa bai tanka musu ba to yanzu ba su saurare shi kala fa ma Ya ce. a to an kace ba haka ba to kai me kake faɗa Kultu. sai na ce dungurgun din suran gaba daya huwa ajalu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a'lamahu lahu suran sukutum dinta tana gwada wa annabi ajalinsa ya zo kwanansa ya kare saboda aikin da aka dora shi ya riga ya gama to duniya kuma ba wajen zaman sa bane abin da ya rage masa wajen tafiya kadan ne saboda abin da ya baya can ba zai sake maimaitawa ba ina fata an gani Farai da gaske to haka ne yayi kaman wanda ya ritaya kima sai ka ce masa kwarai da gaske yana gwada masa abu don abin da ya can ba ba zai sake maimaitawa ba shekara 65 wasa ne mutum ya sake 65 na ah, kwarai da gaske shi ya ba da amsa ne a dunkule ya sa duk wanda ya je wajen ritaya ya fara karɓan fankin ɗinsa aka ba shi gratuity a watsi ko a dunkule to ana gwada masa ya kusan tafiya ya dawo masallaci fasabbe bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ka zo masallaci kai ta istighfari saboda lokacin da kake fito kifa abubuwa na wasu kafata kai ta istighfari kafin ka jaye maka tambayoyi akan waɗannan ai wannan sura daman ta yi sak da retirees kuma ba yana nufin ma'aikatan gwamnati ba kawai ko 'yan kasuwa saboda wai ba zai yi kai shekaru da yawa kana ta harkokin kasuwanci ba to harkokin da kai a can baya da sana'o'in da kai a can baya kana ganin cewa komi daidai kai an zo ce ka bada estimate na siminti daidai ka bayar katako nawa ka ci kusoshi nawa suka bata a karkashinka to kusoshin da suka batan na yanzu kaje lahira aka tara maka waɗannan kusoshi aka ce duk cikin ka za su shiga to ayan ka kai wannan munzali ka je fa sabbi bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba ajalin annabi kala idza jaa nasrullahi wal fath abdullahi dan abbas yace Allah ya ce idan nasaran Allah da buɗe suka zo wa zalika alamatu ajlika to alaman kai kusan tafiyar budin nan kuwa na nufin cin birnin makka an ci birnin makka shekara ta takwas ne an yi fato makka shekara ta takwas ne bayan hijira sai dai ba a wannan lokaci wannan sura ta sauka ba da aka yi fato makka wato abin ya ba su mamaki kwarai da gaske yadda mutane suke zuwa tawaga tawaga kusan annabi ma baya iya hannu da su duka saboda yawansu da kuwa da kyar mutum ɗaya zai zo ya musulunta da kyar ɗaya zai zo da kyar za a samu biyu sun zo amma tun da aka yi fato maka to sai ga tawaga tawaga suna ta zuwa shine kwatsam sai kuma wannan sura ta sauka an gwada wa annabi tofa gwarai da gaske to fasabbih bihamdi rabbika me ya rage maka shine kai tasbihi tare da godiya ga ubangijinka wastaghfirhu ka nemi gafaran sa innahu kana tawwaba lalle ya kasance mai yawan karban tuba ne kuma kun san lokacin da wannan sura ta sauka an ce da barin annabi duniya kwanaki ne ko yan watanni ne kalila saboda waɗansu suna ganin an saukar da wannan sura a daidai lokacin da aka saukar da al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan lokacin da wannan aya ta sauka to lokacin da wannan aya ta sauka ne ta sauka a watan Zulhijja lokacin da ta sauka da aka yi Zulhijja Muharram Safar Rabiul Awwal sai Allah ya rasuwa manzon Allah kaga watanni uku kenan kacal wadansu ma suna ce wata guda ne abdullahi dan abbas da kansa yana cewa tura su kutun wanda ta sauka wa annabi ta karshe. ita ce idza jaa nasrullahi wal fath ita ce sura su kutun amma aya ta wa taqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ayan hukunci ta karshe kuma tana da cikin suratul nisa'i haka dai wannan ya shafi ulumul qur'an eh quranic sciences na'am to fa da aka saukar da wannan sura nana aisha matar manzon Allah tace duk lokacin da annabi ya zauna yana ce subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli duk inda ya zauna kawai daga saukan wannan sura sai manzon Allah ya cire wannan shine ne adopting din ɗin abinda wannan sura ta faɗa practically dama abinda ke so kenan yasa wasu suke ganin wannan su bahanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma sirli sun ce ya halatta kai cikin a ko sujada domin ruwayan abinda ta gwada kenan ruku'un sa zai karanta wannan sujadan sa zai karanta wannan yana zaune har kawai zai fada yana cikin jama'a zai fada yana ɗakin sa zai fada har ya bar duniya Allah ya sa mu dace kala umaru sai sai na umar ya ce ma a'lamu minha illa kama taqulu yace ni ma yadda ka faɗa din nan haka ne saboda haka mun gode suke na aka yi shiru saboda su dattawa sun gane cewa ashe ba su fahimci ayin yadda ya kamata ba daga nan ne za ka fahimci fadin annabi da yake cewa a cikin jawabansa kan ce ku saurara ku saurari abin da na faɗa madalla ga mutumin da zai saurari magana ta ya kai gaba ya ce ba mamaki mutum zai ɗauki magana ta ya kai ma wani manhuwa, huwa afqahu minhu mutumin da zai fi shi fahimtar magana ta sa su sahabbai sun yadda da wannan sun yadda da wannan shi fa ya haddace hadisin annabi sai ya kai ma wani wanda aka kai masa sai ya fi fahimta kamar yanzu ne da muke karanta mutane suna sauraron mu kowa da irin bai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya masa sai ka samu wani ya fahimci abinda kai mai karantarwa ma baka fahimta ba sai dai kawai bai da daman da zai faɗa ni to ilimi haka yake saboda ka dattawa sun yadda lalle sun gane cewa ashe duk abin da ya kafi na ilimi in dai wannan yaro yana lanto magana ta kare kuma kun san su dattawa suna da daɗin sha'ani in suka fahimci cewa ka fahimci abu ka gane abu ba rashin kunya kake yi da rashin tarbiyya ba to ana zuwan abin da ya shafe ka za su ce a nemo wani ko ba ka bane to abin da ya kamata kenan musamman samarinmu na yanzu a lura da wannan da kuma saffan malamai yana da kyau a lura da wannan wa kana umar yastakiruhu fil amri idza ahamma sayyidina umar yana neman shawarinsa cikin al'amari musamman abin da ya dame shi wa ya kula yana ce gusgawa yana ce ka kutsa ya kai mai kutsawa kutsa ka kutsa saboda ya haɗa na wannan da wannan da wannan wannan kuma yana daga cikin abin da yake nuna mana cewa in ka ɗauki ilimi a wajen mutum guda to a nan za ka tsaya ka ɗauki ilimi daga ɓangarori daban-daban ƙwarai da gaske za ka ɗauki ilimi cikin hadisi za ka ɗauka cikin ƙur'ani za ka ɗauka cikin tafsiri za ka ɗauka cikin fikihu za ka ɗauka cikin usulul fiqh za ka nema cikin matsalawar hadis za ka nema cikin tarihi za ka nema cikin tahazibi iri daban-daban ko ina abinda ke so a hala mutumin da ya karatu a wajen malamai daban-daban ya ɗauki na wannan ya ɗauki na wannan ya dauki na wannan ya hada to ya fi tara ilimi akan wanda ya zai akan guda daya sai dai wajen sauraro ka yi takazan zandun karka je ka dauki dan hayaniya wani sai ta baka tatsuniya ka je kana caɓi tatsuniya kawai ba zai yi ba ya sa muke sa tafsiri daban hadisi daban fikihu daban tarihi ma daban haka dai wa an ikrama sai kuma bayani daga ikrama wato wani abu ne aka samu zamanin Ali bin Abi Talib waɗansu mutane ne suka yi abin nan da ya kama su an ce kawari jawa ya ce waɗannan maganinsu shi ne a ƙona su kawai ransa ya ɓaci suke na ka ƙona su sai ga abdullahi Abba su ya ka ce a aka ce alibi na bi talifa sawa ya ka ƙona waɗannan mutane ba wanda ya masa magana aka ce babu wanda ya masa sai ce ina yake aka ce gashi yace barin je wajen sa gwamna ne yasa aka toshe hanya ko ta rijiya ce a toshe ta duk mutanen da suke wajen ba wanda ya masa magana ko yana tsorace wanda tijo ya zai ce me yasa ba kuma masa magana ba ina gwamnan yake ta ina bi ce gashi ce shi zai masa magana kamar yadda muka ambata ba shugaba ba barin sa haka ya tafi ne da ya ya samu aliyu bin Abi Talib ce Allah sarki an faɗa mini abin da ka aikata shine da rasu mu na gaba insha Allah ta'ala da muka fada daidai Allah ya ba mu lada da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh